Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mata VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Safina ta Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 24 ga watan Satumba shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan buɗe taron ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake ci gaba da gudanarwa a nan Amurka. Kuma akan haka ne za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me kuke fatan ganin shugabannin sun mai da hankali a kai a taron. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za mu kawo muku labarun wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Masu saurare Assalamu alaikum. A yau Litinin, shugabannin kasashen duniya sun jaddada aniyarsu na neman hanyar samar da dawwammamen zaman lafiya a duniya. Sun yi wannan bayanin ne kuwa a lokacin da suka taru a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da suke bikin cika shekaru ɗari da haihuwar shugaban Nelson Mandela. An gudanar da wannan taron ne yau kafin a buɗe ainihin taron gobe Talata inda za a fara muhawara akan lamuran duniya daban-daban. sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce muna tuna mutumin nan mai cike da ɗimbin basira da hangen nesa wanda ya kwashe lokaci mai tsawon gaske yana kokarin samar da zaman lafiya da karama bil'adama a ko'ina cikin duniya wannan shine manufar ƙungiyarmu kuma a matsayinmu na shugabanni wajibi ne mu rike wannan nauyi da ke kanmu kungiyar tarayya afirka ta ayyana shekarar 2014 zuwa shekarar 2024 a matsayin ranar nelson mandela na sasantawa tsakanin kasashen afirka shugabannin kusan 160 ne suka daga sassan duniya daban-daban suka yi takaitaccen bayani tare da karama nelson mandela musamman akan yunkurinsa na samar da zaman lafiya da karfafa mulkin demokuraɗiyya da ma gagarumin gudunmuwarsa na sadaukar da kai wajen ganin ƙarshen mulkin wariyar launin fata a ƙasarsa. Barayin teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata goma sha biyu na wani jirgin ruwan ƙasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harman barin Najeriya. Kafofin kamfanin safaran jiragen kamfanin safaran jiragen na Masol sun ba da sanarwa jiya Lahadi cewa an afkawa jirgin nasu na an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna mv glarus wanda ke da mutane goma sha tara a cikinsa kuma yake dauke da kayan alkama daga lagos zuwa patakol shi ma kamfanin dillancin labaru na reuters ya bayyana kasashen mutanen jirgin da abin ya shafa inda ya ce bakwai daga cikinsu duk 'yan kasar philippines ne yayin da sauran suka fito daga kasashen slovenia ukraine romania croatia da bosnia jami'an najeriya sun ce har yanzu ba san inda su waɗannan ma'aikatan jirgin su goma sha biyu suke ba shugaba donald trump na amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya ba da sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alkalin kotun kolin amurka wato brett kavanaugh duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa ya ce da yake jaddada goyon bayansa a birnin new york inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya na shugabannin kasashen duniya da aka buɗe yau trump ya ce zargin da ake wa kavanon duk siyasa ce kawai tsakwaranta mujallar new yorker ce ta fito da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dattawa biyu na amurka sun fara gudanar da bincike kan zargin da wata mace ta biyu mai suna deborah ramirez ta yi na cewa kavanon ya tsaya gaban ta tsirara lokacin da suke ɗalibai a jami'ar yale a shekarar karatu na 1983 zuwa na 84 wannan zargin na zuwa ne a daidai lokacin da ake jiran bayanin mace ta farko wato christine blaise ford a gaban majalisar dattawa a ranar alhamis mai zuwa don ba da ƙarin haske ga zargin da ta yi na cewa kavanon ya gallaza mata lokacin da suke matasa a makarantarsu na sakandare a shekarar 1982. kavanon dai ya musanta duka zarge-zargen da matan ke yi masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau litinin mahukunta a afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su takwas ciko har uku waɗanda masu babban mukamai ne wannan dan hursunan ya aikata wannan ta'asar ne bayan ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin zabul wannan lamarin dai ya faru ne lokacin da masu gadin gidan yarin ke sallah da yammacin jiya lahadi a garin da ke gundumar shar al-safa wani dan sanda mai suna gulan jalani ya shaida wa murya amurka cewa fursunan ya yi ruwan harsasai ne akan waɗanda abin ya shafa wani jami'in tsaro wanda a wannan gidan yarin na shar al-safa wanda bai yarda a ambaci sunansa ba ya shaida wa murya amurka cewa jami'an tsaro su ma sun tunkari dan fursunan da bindigogin bindigoginsu inda suka ci gaba da faɗa har yau litini da safe labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka sani dai an fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Amurka a yau. Shugabanni za su tattauna a kan muhimman batutuwa da suka addabi duniya ga baki ɗaya. Abokin aikinmu Ibrahim Jirmai ya ƙara tuntuɓar ya ƙara tuntuɓar Baba Yakubu Makere da ya halarci taron a birnin New York. To kamar yadda ake ci gaba da gudanar da wannan taro me matsayar shugaban Amurka a ainihin wannan taro? Eh, to kamar yadda na riga na faɗa tun da farko wato amurka dai tare da wasu ƙasashe talatin da ɗaya sun shirya taro a kan yaƙi da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi wanda a cewar shi shugaban amurka yana ganin cewa wannan abu idan aka iya aka yaƙi harkan safara da shan miyagun ƙwayoyi to samu a yaƙi sauran miyagun ayyuka a duniya abu ne da zai yi sauƙi amma muddin wannan abin na kara ta'azzara yana karuwa kamar yadda aka samu ƙarin kashi 60 cikin ɗari a wannan shekara wannan na nuna cewa za a ci gaba da samun muggan ayyuka a duniya kamar su abin nan ta'addanci kudaden haramu da ake halatta su da baza makamai da sauransu to kaga wannan babban abu ne da shi shugaban amurka ya bashi kima da muhimmanci da ya kamata ko kuma yake gani ya kamata duk kasashen duniya su sa hannu a yi wannan yaƙi tare. A cikin kasashen da aka suka gudanar da wannan kokari akwai kasashen Afirka a ciki? Eh akwai kasashen Afirka don hada Afirka ta kudu tana cikin waɗannan kasashen tana cikin kasashen Afirka da su kuma suka shiga cikin wannan taron da aka yi na yaƙi da safarar eh, miyagun kwayoyi. To ya batun gabatar da jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. eto eh, zancen jawabi da shugaban kasa muhammadu buhari zai yi kamar yadda aka tsara gobe ne shugabannin duniya za su fara yin jawabansu kuma da farko an shirya shugaban najeriya muhammadu buhari zai nasa jawabin a gobe amma zai yi gobe da yamma wato bayan mutane goma sha tara sun shine zai zama mulkin na cikin ashirin da za su yi zai yi jawabi to ganin cewa najeriya babbar ƙasa ce ƙasa da ake ji da ita bai kamata a ce jawabin da shugabantar zai yi ya shiga dare ba ya kamata a yi shi da wuri-wuri yadda za a yi a wato yadda manyan kasashe dai masu muhimmanci sukan fito su yi nasu da wuri-wuri to dalili kenan da aka shirya najeriya ta yi jawabi a ranar laraba wato jibi laraba kenan idan allah kai mu shugaban najeriya zai yi jawabinsa kuma zai zama mutum na cikin hudu wanda za su yi jawabi a ranar wato ainihin lokaci kenan da a hankali duka ya karkata ana sauraren jawabai sosai fiye da yadda da farko aka yi tsari zai jawabi gobe da yamma. To baya ga haka akwai wasu batutuwa da kake ganin za a tattauna akan su musamman da suka shafi nahiyar Afirka. Eto eh da yake mafi yawan jami'ai ko kuma manyan jami'ai da na hira da su mutan Najeriya ne kamar lokacin da muke magana da Ibrahim Magu wato shugaban EFCC kenan ya nuna cewa zancen rashawa zance ne mai muhimmanci da za a tattauna ko kuma najeriya za ta kawo matsayinta akan zancen rashawa da irin yaƙi da rashawa da take yi a najeriya to wannan na cikin abubuwa da za a tattauna kuma da yake taro ne wanda yake akwai tarurruka daban-daban a gefen ainihin babban taro yanzu haka ma akwai taro da matan shugabannin kasashen duniya za su yi yanzu ne ma ake shiga wannan zauren taro za a je a yi tattaunawa tsakanin mata na shugabannin ƙasa a duniya don haka abubuwa da dama ne za a tattauna kama daga zaman lafiya tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa da ayyukan ci gaba zancen kiwon lafiya da sauransu suna ci su ne abubuwa da ake sa ran shugabanni za su tattauna gobe idan allah kan kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya To madalla an gaida baba Yakubu makere. Bisa ga harka ne kuma muke son mu ji ra'ayoyinku akan me kuke fatan ganin shugabannin sun mai da hankali akai a wannan taron. Amma kafin nan mu shakata da wannan. Ahmad Shanawa. Baban Chakwai. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kiran farko daga Niger. Salamu alaikum da muke magana. Wa alaikum salam kuna magana da tukur haraka daga tsohon garin Rijo a jihar Naija. To malam tukur muna sauraron ka. To yayi ina fatan bayanin da shugaba Buhari zai yi ranar Laraba da Satako. Mm. To da fatan zai muna bayani wanda yake zai samun ma kasashenmu na nahiyar Afirka ci gaba. Eh, eh. Taron nan da suka saba na sha shayi a wace ba wanda yake ba mu ci moriyan shi ba. Mm. Da fatan a tashi lafiya biyu Hausa. To mun gode kwarai. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa. Muna da wani kira daga Adamawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kuna magana da Ibrahim mai katifa. Kuna magana da Ibrahim mai katifa daga ganye. To da Ibrahim muna sauraron ka. To wannan maudu'in da kuke magana ni sai dai na kamo ku ba tare da na ji maudu'in da kuke magana kai ba. Allah ko za a dan Muna son mu ji ra'ayinka ne akan me kake me kake fatan shi wa wannan taron da ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya me kake fatan shugabanni za su mai da hankali a kai? Abun da nake To mun rasa wannan kiran. Salamu alaikum. Ina rike da ita. Salamu alaikum. Kana ji? Eh ina jin ki. To wa muke magana da shi daga Sokoto? Sahara da shi wani sarkin yaƙi karamin hukumar ta dangi shi wani jihar Sokoto Najeriya. To muna sauraron ka. to alhamdulillah da wannan taro da yake kasashen duniya gaba ɗaya musamman na namu na afirka sun halarce shi kuma abin da muka kashe kunnuwan mu ne kuma muka sa ido sosai wajen mm. abin da za su mai da hankali akan shi musamman shi shugaban najeriya da ke akwai babban kalubale musamman ga wannan kasa ta mu da yake akwai wani taimako da kasashen duniya za su yi mana bangaren tsaro mm. da kuma ban zaɓen da za a gudanar suwa duka muna buƙatar shi taɓa wasu abubuwa muhimmai wanda yake yan najeriya sun kashe kunnen su gaba ɗaya da yake ma shine jigo a afirka mm. wanda shine abin da muke son shi magana mai muhimmanci da hakukan wani 'yan Najeriya da zan sa can kasashe wajen an rike shi hanyar da za a bi a bada su cikin mm, gaugawa. Mm. Shi ne fata na a wannan taro da kuma kiran da nake ga shi shugaba da Buhari ya kira ga kasashen duniya. Kuɗaɗen mu da aka Eh, Muna jin ka ci gaba. yalle shi ne babban eh, dukkan mutanen musamman na afirka kuma shi ne abin da ke damun kowa yanzu kuma duk kowa ya kashi kunne dai muna sauraron su mu ji abin da za su tauna aka yan bagagara su sha shayi yi su dawo da dama ce an ka samu wadda za ka faɗi komi abin da gaban kowa gaban duniya gaba daya. Mm, to mun gode kwarai za ku tashi lafiya. to mun gode kwarai muna daga wani muna da wani kira kuma daga lagos salamu alaikum. Amin alaikum na kwana daga Nasiru. To Malam Nasir muna sauraron ka. gaskiya na kama ku da kuma wannan za a yi ubangiji Allah sa yi muna yan Najeriya. Mm. Allah sa ka a yi zaman shan shayi ɗaya a wace. Mm. To madalla mun gode kwarai. Muna da kira kuma daga Kaduna. Assalamu alaikum. To rasa wannan kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wake magana daga Kaduna. Eh, Rabi'u mai manja da kanwa dokar dare. To muna sauraron kamalar Rabi'u. To muna ba ta dai shugaban kasar zai ci gaba da bayanin irin wanda ya saba. Mm. Kuma muna son mu ga ta yi amfani ne da yawa da yawa ana irin wannan bayani kullum a san shugaban kasa ya bayani. Mm. Amma su kasashen ba su taimaka mishi mun gani a zahiri ba. Mm. shi ne damu ya kamata in yi bayani kuma sun gamsu an yi tafi an yi komai mu ga kuma abin a ƙasa a aiwatar a nan ƙasan mm. fatan da muke kenan kuma Allah sa shugaban ƙasa ya samu nasara akan jawabin da zai yi mana amfani to fatan za a tashi lafiya to amin mun gode kwarai to mun gode kwarai muna da wani kira kuma daga plateau salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da yushau damba daga jihar plateau to malam yushau muna sauraron ka da farko na son fannin dama don ana ku gaishe mun da shugaban sashen hausa na voice america to za mu isar da sakonka a wannan taro muna fata allah ya sa dai a yi ta a yi bayani da a yi maganganu wa'inda zai taimaki jama'a ba wai a yi maganganu da mutane za su ji ba su yi amfani da shi ba ko shugabannin su ji ba su yi amfani da shi ba mm. allah dai ya sa a yi abin da ya dami mutane kuma aiwatar mm. abin da nake faɗa kenan yushe shaibu daga plateau Chadan local government. To mun gode kwarai. Bari kuma mu koma jihar Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Muhammad Tijjani daga Lagos. To muna sauraron ka Muhammad Tijjani. ok wato abin da ni nake fata ma shugaban muhammadu buhari hmm. ya yi mana kuka a kasashen duniya da suka rike mana dukiyoyinmu da aka sake aka kai wajajensu ya yi hmm. magana kai in suna da niyan su taimaka mana su ne da mana kudaden mu shine na. Eh. Eh, to mun gode kwarai fata kenan don saboda wayannan dukiyar mu din gabaki daya yana wajen su kuma sun sun sani eh. to mun gode kwarai daga lagos kuma bari mu koma bauchi salamu alaikum wake magana daga bauchi wa alaikum salam muna magana da ibrahim bagobi daga alkalai rija to mala ibrahim muna sauraron ka sakona na farko ina gaisuwa gare ku ma'aikatan biyo gaba ɗayan ku. To muna ansawa gaba ɗayan mu. Wannan na biyu muna addu'a ga shugabannin mu na Afirka da suka je wannan taro na ƙungiyar duniya. Kuma sannan muna addu'a ga Buhari. Mm. Allah Ubangiji hisa Buhari zarce ba zarcewa ta wasa ba ma ta gaske mm. saboda kuma muna addu'a gare shi saboda iya kokarin da yake yi na kwato hakkin talakawan najeriya mm. muna addu'a akan wannan bayani ɗari bisa ɗari eh. mm. To mun gode kwarai. To mun gode kwarai mu ma bari mu koma kuma Yobe. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Da wa muke magana daga Yobe? kuma tare da Abbas Shewa Shawari gwanin bukar da batun jihar Yobe Najeriya. To muna sauraron ka. Eh, ina fata shugaba buhari ya je mana kokai kokai mu irin duk abin da ke damu mu da kudade mana kasashen waje a tattaro a kawo su muna kauye kamar shan wahala Ba mu da ruwan sha ba mu da abinci mu da komai mm. sabili da muna da kansa ya karba mana kudaden mu a zo Najeriya mu wadata mu samu ko birni da kauye ko a Najeriya mm. eh, ina fatan ya dawo lafiya ina maza. to amin amin to daga yau bari mu koma Kano salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna sauraron ka wake magana daga Kano. Sunana Alhaji Musa Garo mai rido da rikoda kasuwar nan Najeriya daga Kano Dabo. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari wannan taro mun ne mai fatan alkhairi ko muna fatan da aka fara lafiya Allah ya sa a gama lafiya. Hmm. Kuma da karshe ina kira ga shugaban kasar mu Sosiyali Munin Najeriya a mana kira wajen bangarorin da abubuwan da mu da suka kushe a nan arewacin najeriya muna fatan allah ya sa a samo tallafin da za a zo a tashe su domin hmm. talakawa samu aikin yi al'umma su rabu da aikin yi idan aka hmm. samu aikin yi to za a samu ci gaba da al'umma komai zai tafi daidai insha allah mune muku fatan alkai da fatan za ku tashi lafiya alhaji musa ga kanan dabo to mun gode kwarai alhaji musa da kuma kiran alhaji musa muka kawo karshen daukar wayar mu ta yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu. har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu nan yana cewa karfe 4 da minti 50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. matashin dan wasan kasar ingila sheyi ojo ya shirya tsab ya jingine bugawa kasar wasa saboda yana son dawowa ya buga wasa ga kasarsa ta asali wato najeriya ojo wanda iyayensa 'yan najeriya ne da suka haife shi a ingila ya ce a shirye yake ya karba kiran najeriya domin buga mata wasa idan har aka bukace shi dan shekaru 21 ojo ya buga wa kasar ta ingila wasa a matakan matasa 'yan kasa da shekaru 16 da 21 kuma yana cikin zaratan 'yan wasan kasar da suka lashe gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 a shekarar da ta gabata a kasar koriya ta kudu a bangare ɗaya kuma dan wasan kasar senegal da ke taka leda a kungiyar shanghai shinhua ta kasar sin babba ya ce ya saki kari a fatan sake bugawa kasarsa ta senegal wasa sakamakon yawan jingine shi da kuma kin kiransa da kocin kasar ali aliyu sise yake yi ba mai shekaru 33 bai sami damar bugawa a kasarsa wasa ba tun a watan maris na shekara ta 2015 kuma tuni da ya hakikance cewa da waya kocin ya sake saka shi a 'yan wasan kasar dan wasan ya ce ya gano cewa sun bai da bagire a tsarin sise a don haka tuni ya ce shi ma ya cire fatan bugawa kasar tashi wasa a ransa dan wasan tsakiya na kungiyar manchester united ta ingila paul pogba ya ce da akwai bukatar kungiyar ta ɗabi'anci kai kora da kai hare-hare a wasa musamman idan suna buga wasa a cikin gidansu pogba yana sharhi ne a matsayin martani ga sakamakon wasan da kungiyarsa ta buga da wolves a gasar premier a ranar asabar wacce ta karkare a kunnen doki da ce daya da ɗaya a old trafford united ta soma kwallon ne da wolves bayan da ta yi nasara a wasanni uku a jere da ta buga a wajen gidanta abinda ya sa poba din ganin cewa kungiyar tana da karancin kai hare-hare da kura a duk lokacin da take wasa a cikin gidanta lamarin da ya ce ya zama wajibi a inganta a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar amurka serena williams ta ce tana fatan ci gaba da gwagwarmaya bayan kashin da ta sha daga matashiya naomi osaka a wasan karshe ta gasar tennis ta us open ta bana mai cike da cece kuce a lokacin wasan dai an kashe wa serena maki saboda kama ta da laifin karbar horo daga kocinta tare kuma da karya abin wasan wasanta kazalika da zagin alkalin wasa serena dai ta musanta cewa ta karbi horo a lokacin wasan duk da yake kocinta patrick moratoglu ya ce ya yi mata alama da hannu to sai dai ta ce bata san dalilin da yasa kocin nata ya faɗi wannan zancen ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a wani kuri taimaka taimakawa jamhuriyar koriya koko koriya ta arewa na dakile shirin ta na kera makamai masu linzami a bara kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudi mai lamba biyu uku bakwai biyar wanda ya tanadi takunkuma horaswa a kan ƙasar ta koriya ta arewa gwamnatin ƙasar amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan ƙurin ya tanada a cikin wani jawabinsa na 20 ga watan yuli sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mark pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ke nufin kenan dukkan kasashen da ke cikin majalisar sun amince gaba ɗaya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkuma akan koriya ta arewa kuma muna son gani sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya sakataren ya ci gaba da cewa When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearation of North Korea Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkuman da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramta wa ƙasar Koriya kira makami masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta, wanda ya wuce abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar a ranar 21 ga watan agusta baitul malam amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na kasar rasha da ke zirga-zirga shigar da kayayyakin man fetur da aka sarrafa a kasar koriya ta arewa takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa shidda da ke da alaka da waɗannan kamfanonin waɗannan takunkuma an saka su ne domin karfafa doka mai lamba ɗaya uku takwas ɗaya goma wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 da ya gabata wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen Koriya ta Arewa ba akan ka'ida ba. Lamarin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta. kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin primary maritime logistics da kuma kamfanin goodzone waɗanda suke a ƙasar rasha a filin tashar ruwan vladivostok a cikin jiragen ruwa rasha shidda da aka saka wata kunkuman kuma akwai jirgin ruwa mai suna patriot wanda har sau biyu na shawagi shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018 da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin kasar korea ta arewa mai suna shomrin biyu kana a karo na biyu ya kai wasu ton dubu biyu a cikin wani jirgi daban mai suna shoman shang wani banki mai suna tyson bank wanda kasar amurka da ministan ɗinkin duniya ta sakawa takunkumai mallakar kasar koriya ta arewa shine ya yi wannan cinikin shigar da kowane irin kaya ko jigilarsa a tsakanin jiragen ruwan kasar koriya ta arewa daga rasha ko kuma kowace kasa ya kasance haramtacce karkashin dokar kwamitin tsaro na ministan ɗinkin duniya kuma haramtaccen abu ne a karkashin dokokin kasar amurka a cewar sakataren baitul amurka stephen mincin a cikin wani rubutaccen zawabinsa. amincin ya kara da cewa martanin da zamu maida a sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar koriya ta arewa ta wargaza shirin ta na kera makamai masu linzami sharhin muri amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafinmu na gizo www.voanews.com editorials. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau Litinin shugabannin kasashen duniya sun jaddada aniyar su na neman hanyar samar da dawamammen zaman lafiya a duniya. Sun yi wannan bayanin ne ku a lokacin da suka taru a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da suke bikin cika shekaru ɗari da haihuwar shugaba Nelson Mandela. An gudanar da wannan taron ne yau kafin a buɗe ainihin taron gobe Talata inda za a fara muhawara akan al'amuran duniya daban-daban. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yau muna tuna mutumin nan mai cike da ɗimbin basira da hangen nesa wanda ya kwashe lokaci mai tsawon gaske yana ƙoƙarin samar da zaman lafiya da karama mabil adama a ko'ina cikin duniya barayin teku a najeriya sun cafke wasu ma'aikata su goma sha biyu na wani jirgin ruwan ƙasar switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke haraman barin najeriya din kafofin kamfanin safaran jirage na masul sun ba da sanarwa jiya lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna mv glarus wanda ke da mutane goma sha tara cikinsa kuma suke dauke da kayan alkama daga lagos zuwa patakwal. shugaba donald trump na amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya ba da sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alkalan kotun kolin amurka wato brett kavanaugh duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa da yake jaddada goyon bayansa a birnin new york inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya na shugabannin ƙasashen duniya da aka buɗe yau trump ya ce zargin da ake wa kavanaugh duk siyasa ce tsakwaranta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.